Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. dama masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau talata takwas ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia yake cewa karfe goma sha ɗaya na safe yusuf aliyu harande ke jagorantar shirin tare da ibrahim kalmasi garba da saura abokan aikinmu kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara muku da kanin labarai to yusuf mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta ce za ta taɓo batun rawar da ƙasar mexico ke takawa a yankin idan ta yi tozali da shugaban mexico andres manuel lopez obrado a yau dinnan talata adadin waɗanda suka mutu jiya litini sanadiyar karan da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar pakistan ya haura zuwa 63 sannan alkalai a kotun majalisar ɗinkin duniya za su yanke hukunci yau talata kan ɗaukaka ƙara da tsohon hafsan sojin ƙasar bosnia ratko mladic yayi kan hukuncin da aka yanke masa game da kisar kiyashi na shekara ta 2017 da sauran manyan laifuka. kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wai shin yaushe doka za ta fara aiki a Najeriya? ki ai doka za ka ga akwai ta manyan mutane akwai kuma ta ƙananan mutane kuma ita doka wani lokaci za a ga in an yi ta wato su talaka su kaɗai suke bin wannan doka. kana kowane ɗamara gwamnatin jamhuriyar Nijar ke shirin ɗauka don ci gaban ƙasar. Yaki jikin hanki da rashawa zai yi aiki da dokokin ƙasa zai aiki da 'yan Nijar su ji daɗi cikin ƙasanmu. kaɗan daga cikin abin da muke tafa da su kenan bayan nan sai mu gabatar muku da shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta ce za ta taɓo batun rawar da kasar mexico ke takawa a yankin idan ta yi tozali da shugaban kasar mexico andres manuel lopez obrado a mexico city babban birnin kasar mexico a yau dinnan talata a matsayin wani bangare na ziyarar ta mai raja'a kan batun magance matsalar karuwar bakin haure a kan iyakar amurka da ke kudu da take magana da manema labarai da daren jiya litini harris ta ambato alakar kasashen makwabtan juna sannan ta ce maudu'in ganawar ta yau talata zai hada da harkokin tattalin arziki da kuma haɗin gwiwa kan batun rigakafin covid-19 jami'an gwamnatin amurka sun ce harris da lopez obrado za su halarci hidimar rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin kai kan wasu shirye-shiryen kawo ci gaba tsakanin ƙasashen da ake kira kusurwoyi uku na arewa ko north triangle countries a turance da suka haɗa da guatemala el salvador da kuma honduras adadin waɗanda suka mutu jiya litini sanadiyar karan da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar pakistan ya haura zuwa 63 zuwa yau dinnan talata adadin mace-macen ya karu ne daga hamsin da 51 bayan da masu ayyukan ceto suka gano karin garawaki goma sha shida daga cikin tarkacen taragogin jiragen da suka dagargaje a gundumar gotki da ke lardin wannan mummunan karo na asuba ya auku ne yayin da wani jirgi mai suna millet express wanda ke kan hanyar birnin karachi mai tashar jirgin ruwa zuwa birnin sargoda ya goce daga kan hanyar dogo ta ragogi masu yawa da ke cike da mutanen da ke barci suka rawatsu kan hanyar dogon yan mintoci kuma sai wani jirgi mai suna sasiyar express mai dusar ɗaya bangaren ya zo ya fantsama kan jirgin da ya gocen jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun zarce dubu ɗaya da ɗari masu sauraro kamun ku kai ga jin labaran duniya kashi na biyu bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Ba wani sabon abu ba ne a Najeriya, a duk lokacin da aka yi sabon sufetan 'yan sanda sai a ga ya zo da zafi akan wasu dokokin ƙasar, amma bayan kwanaki kaɗan sai a ga dokar ta daina aiki. Haka sau da yawa sai su ɗauɗa mara yaƙi da wasu ɗabi'u, amma sai a ga wasu jami'an gwamnati suna yadda suke so ba tare da fuskantar wani hukunci ba. ko a jiya sabon sufetin 'yan sandan najeriya usman alkali baba ya jaddada hana duk wasu shingaye na 'yan sanda a kan titina da haramta shiga motoci masu ɗauke da baƙin gilashi amma masu sharhi akan al'amuran yau da kullum kamar malam nasiru zaharaddini na ganin cewar da sake abin da yake nufi da farko dai kasan ɓoye kanka a cikin wani abu irin wannan bakin gilashi dukkan masu aikata laifi za su iya iya a ciki idan an ba da izinin a amfani da shi to amma inda gizo yake shi ne an sha yin dokoki a najeriya sai ka ga dokar watakila manyan mutane ba ta shafa su kamata yi a ce ita wannan doka idan da gaske ake yi tun daga shi kan state general na 'yan sanda da kan ministoci da sauransu kowa ya kamata ya kwaye bakin gilas din nan daga jikin motocinsu yadda duk wanda aka gani da ita kuma to an san wannan mutum mugu ne saboda haka zai yi saukin kamawa musamman yanzu da ake da irin waɗannan matsalolin tsaro. To idan na fahimce ka kana nufin kenan watan ainihin rashin bin doka ko kuma rashin tabbatar da cewar dokan nan ta shafi kowa kana nufin shi ne yake haddasa ake samun koma baya kenan a duk lokacin da aka yi doka a kasar? Kwaye da gaske ai doka za ka ga akwai ta manyan mutane akwai kuma ta ƙananan mutane kuma ita doka wani lokaci za a ga in an yi ta wato su talakawa su kaɗai suke bin wannan dokar manyan mutane sai kan an ɗauke musu bin wannan dokar To idan ana maganar matsalar tsaro yadda ke ta zama matsala babba yanzu a Najeriya in har za a warware ta to kowa da kowa sai ya shigo cikin wannan yaƙi na warware wannan matsala ta tsaro. kuma waɗannan na ɗaya daga cikin hanyoyin akwai wata dokar da shi kansa speto janar na 'yan sandan ya amma har yanzu ba mu ga ta yi tasiri ba shi yasa nake kwantan ko ita ma wannan ɗin za ta yi dokar ita ce na cewa an hana kowa ya tafi da ɗan sanda da zai sa wanda ka ga a nan amurka da ingila manyan mutane ba sa yawo da 'yan sanda ko wasu mutane masu kare su 'yan sanda ƙasa suke karewa da minista da talaka da gettai duka an yi su ne domin su kare saboda haka ba ɗaukar su a haɗa su da wani mutum ya ta yawo da su dare da rana kai ba ma manyan mutanen ba har su har su ma a najeriya ana haɗa su da irin waɗannan ƴan doka ko masu ɗamara wanda suke bin su siyan ice cream ma sai ga an tafi da ɗan sanda ya bi yaro an ji an siyo irin waɗannan abubuwan to muna fata wannan dokar da za a yi ya zama doka ce da ta shafi kowa da kowa a Najeriya. To Malam Nasiru idan aka duba za a ga cewar a duk lokaci da aka samu sabon sufeta yakan zo ya ce ya haramta a samu shingaye a kan manyan tituna na 'yan sanda amma har wayo za a ga cewar wannan doka da an faɗe ta a baki amma ba a ganin ta a aikace wannan menene yake haifarwa kenan. Wato rashin hukunci yawanci shi ne ke jawo ana samun irin wannan. Idan da shi state Janar na 'yan sanda ko kuma state general na 'yan sanda da aka yi na baya sun tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro an je an samu waɗanda suka irin wannan shingen an hukunta su kowa ya ga irin hukuncin da aka yi musu to babu wani 'yan sanda da zai ɗauki irin wannan da kansa ya je ya kafa tunda wannan yana nufin kenan mutane ko 'yan sandan nan da kansu suke zuwa su yi a akwai wasu waɗanda ke ba su umarni su je in ba haka ba ba zai yiwu a ce an saka doka ta cewa kada a kafa shinge a ga ana yin shingaye iri-iri a kan hanyoyi ba kamar yadda ake ta cewa akwai son zuciya a cikin harkar dokan ma na cewa a yi shingen domin shingen nan wata hanya ce ta sama wasu kuɗaɗe kuma ana zargin cewa tun daga ƙasa har sama duk abin da suke tara wurin shingen nan akan tafi da shi a rarraba shi kowa da samu to wannan shine ne wata ɗaya daga cikin ah, dalilan na cin hanci da rashawa ɗin nan ya sa kake ganin wato in an yi doka irin wannan ta rusa shingayen ba a iya rusa su. Malam Nasiru Zaharaddin kenan. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf masu ja da gwamnatin Rasha na kira ga kasashen yamma da su ɗau tsauraran matakai kan shugaba Vladimir Putin na Rasha suna masu jaddada cewa zai fiye ma kasashen na yamma su bullo ma gwamnatin Putin ta kwakwarar hanya yanzu idan ku ba haka ba za su yi da na sani nan gaba. A wani hanzari yayin da ake shirin babban taron manyan kasashe na G7 a Cornwall na kasar Ingila. kuma a gabanin wata ganawar da za a yi a geneva tsakanin shugaban amurka joe biden da fitin ranar 16 ga watan nan masu adawa da shugaban na rasha na ƙara ƙaimi a matakansu masu raja'a ga manufofin yamma a ƙoƙarinsu na ganin gwamnatin rasha ta ladabtu saboda tsananta murƙushe 'yan adawa da take yi a rasha da kuma ƙoƙarin da take yi na wargaza haɗin kan yamma aikin canza rasha ya rataye ne a wuyan rashawa jan aiki ne yana cike da hadari a cewar Vladimir Ashirkov babban shugaban kungiyar yaƙi da almundahana wadda mai sukar Putin din nan da aka daure Alexei Navalny ya kafa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tara manyan mashawartansa jiya don tattaunawa kan tsare-tsaren tattalin arzikinsa gabanin wani muhimmin taron da jam'iyya mai mulki za ta yi. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Koriya ta Arewar KCNA a takaice. ya fitar da wata takardar bayani mai cewa shugaba kim ya shimfiɗa wani tsari na kawo abin da ya kira kwararen sauye-sauye ga tattalin arzikin gwamnati da kuma rayuwar jama'a amma takardar ba ta yi wani cikakken bayani kan shirye-shiryen na kim jong-un ba babban kwamitin jam'iyya mai mulkin wanda ke da matukar tasiri zai zama a farkon wannan wata na yuni don nazarin ɗaukacin abubuwan da suka shafi ƙasar na rabin shekarar 2021 ya kuma yanke shawara kan irin matakan da ya kamata a ɗauka don magance wasu matsalolin tattalin arziki. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. ga labaran duniya yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotanni. Shugaban kasar Nijar Bazin Muhammad ya gana da shugabannin kungiyoyin fararen hula a fadarsa inda suka tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar da kasar a ci gaba da neman hanyoyin magance matsaloli da aka yi fama da su a baya. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayan. ta hanyar wannan ganawa shugaba muhammad bazum na son karfafa dangantaka tsakanin gwamnati da kungiyoyin fararen hula je vais écouter ya ce zan saurare ku in ji abubuwan da kuke jira daga bangaren gwamnati haka kuma ni ma zan bayyana muku abubuwan da muke jira daga wajen ku a gani na kungiyoyin fararen hula na da rawar takawa wajen bunƙasa demokradiyyar ƙasar mu jami'an farar hula masu goyon bayan gwamnati da waɗanda suka yi fice wajen sukar manufofin gwamnati ne suka halarci wannan zama domin jin ta bakin shugaban ƙasa shugaban kungiyar tournon la page reshen niger mamba a kawancan cadre de concertation et d'action citoyenne michael zodi ya yi min karin bayani mun saurare shi yake mu kama zai eh, yaki dikin hanki da rashawa zai aiki da dokokin kasa zai aiki da 'yan Nijar su ji daɗi cikin kasanmu yadda demokratiya ya bude hanyoyi. Da suke mai da martani ga bukatar ta shugaban kasa waɗannan jami'ai sun gabatar da takardar bukatun da suke ɗauka a matsayin mafitar matsalolin Nijar da jama'arta. Dukkan matsalolin Nijar da mun ka gani muka sa su cikin wannan takardar muka mika mishi muka ke mu ga abin da muke so ya yi maka Nijar. Menene abin da takardar ta kuta kunsa? A yi aiki da gaskiya. Kun san demokarasiya a bari alkalai su yi shara yadda doka ya hodi. Alkalai su yi shara kowa ya swata ya yi wani abu da bai kamata ba ya kamata a mashi hukumci babu bambanci tsakanin 'yan eh. kasa 'yan Nijar. Kuma kudaje da kasan Nijar yake samu a wurare da ya kamata a sa su fannin makaranta fannin eh, lafiya fannin noma shugabar kungiyar abc ta masu fafutuka ta hanyar blog samira sabu ta yi amfani da wannan haduwa don jan hankula a game da masu kokarin shafa wa kungiyoyin fafutuka kashin kaji ya kamata ya yi magana da mutanen da a cikin administration tunda su ne wataran in an ka tahi suke sa siyasa suna sa 'yan ƙasa ba su samu inci da doka ta basu an yi shekaru da shekaru baya da an ce hula iri biyu ce akwai wadda ke son kada gwamnati akwai wadda kuma ita tana daidai kenan abun da maganonin da mutane ke tsammanin cikin kanunsu da ba daidai ba wannan duk a sa shi bayan mu don saboda mu ci gaba. Wannan shine karan farko da wani shugaban kasar Nijar ke kiran taron tattaunawa da shugabannin kungiyoyin fararen hula a tsawon shekaru talatin na mulkin demokradiyya. Abinda ake ganin sa a matsayin wani babban yunkurin da zai taimaka a kawo karshen tsamin dangantakar da aka yi fama da ita a tsakanin gwamnatin da ta gabata da waɗanda ke kiran kansu 'yan rashin kare demokradiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar Nijar sai mu koma Najeriya, inda rasuwar shahararren malamin addinin Kiristan nan da Allah ya wa rasuwa a ƙarshen mako ya jefa mabiyansa cikin ɗimuwa. Baban gida Jibrin daga Eko ya aiko muna da ƙarin bayani daga iyalai da 'yan uwan mamacin. Not to take a step back when he is sick, when he fasto TV Pastor TB Joshua kenan ke wa'azinsa na ƙarshe a cocinsa da ke birnin Lagos kafin rasuwarsa a daren ranar Asabar dinna. A karan farko dai uwar gidan shugaban cocin na All Nations Evelyn Joshua ta bayyana juyayinta da kuma tabbatar da rasuwa. A saƙon da ta aike ta kafar sadarwar Twitter Evelyn Joshua ta bayyana cewa ba karamin bakin ciki ba ne mutum ya rasa masoyinsa wanda suka daɗe tare walau dai sai farar ɗaya ko kuma bayan doguwar jinya ta bayyana cewa ba za ta iya bayyana halin da take ciki ba yanzu na juyayi to ko ya mabiya wannan coci na all nation ke ji game da mutuwa wannan fasto nasu sadness in we will not see him again. Wannan malami ya ce ina cikin matukar bakin ciki da juyayi na rasuwa wannan shugaba namu bakin ciki na cewa ba sake ganin sa ba a nan duniya. I was Shi ma wannan malami ya ce na yi matukar bakin ciki da jin labarin rasuwar tasa na kidime na rasa abin da zan yi. ita ma wannan ta ce wannan shugaba namu yana taimaka mana ya fi wasu da ke kiran kansu gwamnoni ministoci shugabannin kasa amma ba su iya taimakawa talakawa gaskiya mun yi matukar rashi shi dai pastor joshua ya rasu ne kwanaki kalilan kafin ya cika shekaru hamsin da takwas da haihuwa wazansa na karshe da ake yada ta talabijin mai suna emmanuel tv dai a nuna shi ne yana addu'o'in samun lafiya ga masu dauke da cutar coronavirus a kasar india kai tsaye ta kafar talabijin makusantansa da kuma waɗanda ke kewayen da cocinsa yake a birnin Legas na bayyana juyayi game da wannan rasuwa ta sa inda suke bayyana yadda yake taimakawa marasa karfi da kuɗi da kuma abinci amma da ɗaukan ɗawainiyarsu na jinya ko kuma biyan kuɗin makaranta tuni dai shugaban najeriya muhammadu buhari da wasu jigajigan 'yan najeriya suka mika saƙonsu na ta'aziyya ga iyalai da kuma mabiyan Fasto, tb joshua wanda wa'azinsa na coci ke cike da takaddama a jibrin murya amurka daga Najeriya. to ubangiji allah ya kyautata mu bayan tasu har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga mu na gaba noma tushen arziki noma arziki noma Jama'a Salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku tattaunawa da alhaji sani inaji dan asalin jihar inugu kuma mazaunin jihar zamfara inda ya bayyana irin nasarori da kalubale da yake fuskanta a cikin sama da shekaru sha biyar da yana noma da kuma irin kokarin da yake yi don bunkasa noma a yayin da najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro wakilin alfonso sokoro igwe ya fara da tambayarsa kamar haka shin kana iya gaya mana yadda ka fara da kuma shekarar da ka fara noma bismillahirrahmanirrahim na hara harka noma ne tun 2004 shekara 2004 kenan kenan tun hara harka noma lokacin yana da wani mai gida Allah ya ji kanshi Allah ya shaibu Abdulsalam Magami ina a Zamfara su ne suka kaha wani hukuma noman da aka ce masa kare wato zamfara agricultural revolution program tare da marigaye dr mustapha ahmed faraki shi ne consultant lokacin ni ne pa na shi personal assistant na shi to lokacin an yi revolution sosai akan harka noma a jihar zamfara gani abu ne ka haruwa lokacin the transformation da harkar noma ya samu shi ya bani shawa shiga harkar numa lokacin manoma inda muka ba ba shi numa suna zuwa su yi noma hekta guda su samu buhu tamanin buhu dari na ci to lura da haka duk wanda da hekta guda in ka samu buhu tamanin kana da abinci da zakaci a shekara kenan kana da wanda za ka sayar abin da ya bani shawa kina sai na shiga harkar noma kana matukar son ita harkar noma ne dai ko dai kasan noma na da sana'a ce mai kyau amma sai mutum ya sa kan shi ciki zai gano cewa sana'a mai kyau ce a lokacin noman da na harayi kamar zai manta ba na yi noma wurin da bai wuce hekta biyu ba na samu kusan buhu da da wani abu na ci kaga duk bukata na ta noma na yawo ta noma na sai moto ta noma na yi gida ba wuce shekara ashirin da biyar ba kaga sana'a ce mai kyau a gari to kuma tun lokacin ba shiga noman ba kawai je ana ta noma ana ta buganas bukari a hada karatun da nika yi da harka noma saboda a jihar zamfara ya mutum harko da muka hada database na manoma lokacin mahada hada farming families a kusan 250,000 a jihar zamfara a jihar zamfara mu ne muka yi designing data na zakare don wani bashin da gwamnati rima ya bayi lokaci mune muka yi designing database na shi saboda haka mun san menene numan ka ciki na san shi a kuma na san shi at office level so muka gama aiki office lokaci muka gama kuma mu bi manoman zuwa gona mu ya suka yi saboda suka gama za su dawo da kayan noman da aka basu so duk wannan tsari gaba da ni aka yi so banci haka na ka gama ka ta tafiya ka ta tafiya ba zakaref duk ilimi ne muka samu lokacin sai muka ci gaba kuma ta wata hanya muna yi numan da ya kawo yau isa lawo kusan jihohi guda bakwai a Najeriya na da maya gori yanzu a matsayin ka na babban manomi shin akwai wasu kalubaloli ko dai matsalolin da kake fuskanta yayin da Najeriya ke fuskantar matsalar tsaro yanzu akwai matsaloli sosai ille dai sanan da muka yi allah na tare da misali a zamfara shekara da ya gabata mai noma sosai mai noma a gumi mai noma a bakura mai noma a marado noman da muka yi a bakura musa masara guda saboda rashin tsoro mu ya taso ya yi kyau amma wurin cire audugan nan musa masarori sosai saboda kullum akwai barazana pokura ma ande muka eno man mutabia ransom yo ando kiwanga kudin oh, fansa kudin fansa yo ando wanga yo kaza yo kaza haka muka ta yi ha Allah ya muka kai karshe noma so na maradon shi muka samu masaloli sosai saboda ga abin gona yayi auduga ya cira yayi ya hito amma cire auduga ya zama muna problem saboda ba su so auduga abu ne da sai an sa mutane da yawa da kaka da hekta hede dubu hudu wuri guda to wanda za su yi maka aiki hede mutum dubu ne za su ta aiki a ila masha Allah amma ka hada mutum goma ma mutum ashirin su je can su je su yi aiki ya zama program saboda kowa na je su dokar a sace shi masarar da muka samu kenan amma ke gwamnati na ba mu haɗin ke da ya kamata saboda gwamnan jafara shine gwamnan harko da ya haraba da hili a yi noma auduga ya ba da wuri hekta dubu da ashirin ya ce mu je mu yi noma a auduga wancan shekara kuma insha Allah mu dan gwada saboda abubuwan ba kai karshe da wuri ba mu dan gwada yi mun yi kusan hekta dubu ashirin da wannan To a lokacin da ita gwamnatin jihar Zamfara ta ba ku wannan damar ku je ku noma wannan filayen shin akwai wasu matakai na tsaro da baku? Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin Alhaji Sani ji da kuma wakilin Alphonsus Okoro Igwe sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga sani karfe uban ƙungiyar sama da buhu bena da kuma bawa ɗan top bena jihar kebbi suka ce muna kira ga gwamnatin jihar kebbi alhaji abubakar bagudu da ya yi wa allah ya farka daga dogon barcin da yake yi na sakacin magance matsalar tsaro a jihar kebbi sai saƙonmu na ƙarshe daga buba mai goro sakataren kasuwar gashuwa kuma ciyaman na zaɓi sanka ya ce to yan uwa 'yan najeriya ni dai ina tafe da shawarata ko da ba za ta yi wa wasu daɗi ba tunda kasarmu ga irin halin rashin zaman lafiya da take ciki me zai hana dukkan latai da cocina a dukufa da addu'a ko allah ɗauki idan muka ce za mu zuba ido sai gwamnati ko rundunar sojoji da dai duk wasu masu ɗamara za su kawo mana zaman lafiya wallahi muna rana mu yi haƙuri mu yi amfani da wannan dama na addu'a don gaya mai duka ko zai tausaya mana ya karbi addu'ar mu mu samu kwanciyar hankali duk da dama ana addu'o'in amma a sake ɗaukan wani sabon salon addu'ar domin matsalolin yanzu a Najeriya baya baya sai gaba yau ka ji wannan a can gobe ka ji wancan a can lamarin duk ya kai mutane bango sai dai Allah ya kawo mana mafita amin. A gaida Hanifa Isa da wasikun masu sauraro, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta ce za ta taɓo batun rawar da ƙasar mexico ke takawa a yankin idan ta yi tozali da shugaban ƙasar mexico andres manuel lopez obrado a mexico city babban birnin ƙasar mexico a yau dinnan talata a matsayin wani bangare na ziyarar ta mai raja'a kan batun magance matsalar karuwar bakin haure a kan iyakar amurka da ke kudu da take magana da manema labarai a da daren jiya litini harris ta ambato alakar kasashen makwabtan juna sannan ta ce maudu'in ganawar ta yau talata zai hada da harkokin tattalin arziki da kuma haɗin gwiwa kan batun rigakafin covid-19 adadin waɗanda suka mutu jiya litini sanadiyar karan da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar pakistan ya haura zuwa 63 zuwa yau dinnan talata adadin mace-macen ya karu ne daga 51 bayan da masu ayyukan ceto suka gano karin garawaki goma sha shida daga cikin tarkacen taragogin jiragen da suka dagargaje a gundumar gotki da ke lardin wannan mummunan karo na asuba ya auku ne yayin da wani jirgi mai suna millet express wanda ke kan hanyar birnin karachi mai tashar jirgin ruwa zuwa birnin sargoda ya goce daga kan hanyar dogo. Masu sauraro da haka maka kawo karshen shirin namu a wannan yammacin naku sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum. Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Bis salam.